a daidai wannan lokacin ina son na ba da wannan saƙo na gaggawa zuwa ga 'yan uwanmu ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna akan wadda wakilin da yake wakiltan su a social media wajen kare muradun izala musamman a shafin sarki zaki wanda ake kiransa da Asadul Izala Musa Yusuf wadda alal hakika gaskiya wannan sakon da nake so na tura sako ne da wasu dalilai suka jawo na yi magana idan ba dan wannan dalilan ba bazan bazan bazan bazan magantu ba to wasu dalilai ne suka jawo dole zan yi magana wannan dalilan shine wasu daga cikin malaman shi Musa Asadul Izala din suna zargin wai ko mun haɗa baki ne da shi ko ko ya haɗa baki da sarki zaki ne domin a yi taka da shi ana kayar da izala dangane da abubuwan da ake tattaunawa na munazara da ƙadaya na ilimi da yadda ake bayyana gajiyawansa amma zan saka muku maganan shi malamin shi asadul izala ɗin da ya yi wannan magana ya ce ya zamo dole a ɗauki mataki wajen kawar da shi musa ɗin daga wannan fagen saboda ya gaza kwarai da gaske ba zai iya komai ba waɗanda yake tattaunawa da su sun fi ƙarfinsa sun fi shi ba'a ta ilimi sun fi shi ba'a ta wayewa da sauransu wanda wannan magana da shi malamin sa yayi dalilin da yasa zan yi magana kenan na kuma ba shawari zuwa ga izala ga baki ɗaya. dangane da abubuwan da ake kai komo ake yin su a manhaji na da'awa da kuma fagen da muke tattauna abubuwan da za a fa'idantar da al'umma idan dai har dan Allah muke wannan abubuwa to akwai zawabidu da ya kamata a ce an kula da su an kiyaye su wallahi tallahi wallahi billahi azim Musa Asadul Izala bai da ba'an da za a tattauna da shi akan wata maudu'i ta ilimi kwata-kwata kuma shawwaha surar izala ce ta hanyar da za a ɗauko Musa a saka shi a matsayin wanda zai yi magana da harshen izala malamansa da dama suna magana kamar shi malaminsa Kabiru Gombe misali misali yana nuna cewa wane ya kai matsayin da za a iya ba shi daman ya yi magana a ɓangaren ilimi amma me maganganun da muka tattauna musamman irin titsiyan da aka yi masa a abubuwan da ya shafi mas'aloli na ilimi da abubuwan da ya shafi iya karanta baki da sauransu abun bai yi kyau ba wanda duk duniya sun gani wanda ba iya wanda suke bin ɗariƙa ba hatta wanda suke bin izala sun tabbatar da cewa ya gaza ya gajiya a wannan ɓangaren ba zai iya ba amma kafin na ba da saƙo na a dunkule sabila da saƙo ne ɗan kaɗan dan saka muku maganin shi malaminsa da ɗaya daga cikin malamansu na izala da ya yi maganan cewa a kawar da shi a nemo wani sabila da mun gaji da shi ba zai iya ba daga nan kuma sai na ba da shawarwarin da zan bayar sai kuma in sallami yan uwa insha Allah zaki ba mu nazara ake yi ba wasan kwaikwayo ne ake yi eh wasan kwaikwayo ne ba mu nazara ake yi ta neman gaskiya ba domin za ku ga A waɗanda ake kawowa ɗin a matsayin waɗanda za su soki ɗariƙar tijjaniya ko za su yi muƙabala su wa mutane bayanin cewa tijjaniya ba daidai ba ne su kawo littattafan 'yan ɗarika. za ku ga wasu mutane ne ayyanannu wasu mutane ne ayyanannu idan ka ɗauke wato shi wannan da ake kira da suna asadu sunna wanda muke kira da suna asalul izala kuma wannan adalci muka yi masa hakikanin gaskiya wannan shine sunan da ya kamata a kira shi in kuka lura yan uwa musulmi za ku ga wannan shafi na sarki zaki a kullum wanda wannan sakon da za ku ji uwa sako ne na ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na shi wanda izala suka turo shi ya ya kare izala ko in ce ya yi ɓatanci ga mabiya ɗariƙa musamman Sheikh Tijjani da Shehu Ibrahim to wannan wanda na saka muku jawabinsa ko na saka muku maganansa sako ne nasa kai tsaye yana faɗin cewa a wanda aka turo shi a wannan fagen ya gaza ba zai iya ba kuma ba ya da ilimi kwata-kwata har ya faɗi maganganun da ko da mu mu a haddinmu mu ba za mu iya faɗan wannan maganganun ba sabila da kiyaye martaba ta mutuntaka da sauransu irin kalmar lusari haka ko kowawa ko ko kaza kaza kaza duka za mu ji waɗannan maganganun daga maganganun bakinsa da ke haska abin ne kai tsaye ina gani daga waya kuma sai ya zamanto wayan ina ga network din ya tsaya to alal akalli dai abin da nake so na isar shi ne shi Musa Asad suna da yake maganan cewa a taro masa malaman ɗarika da su zai yi ko ko a taro masa Profesa Ibrahim Makari ko a taro masa wani a taro masa wani mu mun daɗe da shige layinsa kwata-kwata wallahi mun daɗe da shige layinsa baya da ba a ta ilimi ko da ta ƙwayan zarra da za a tattauna da shi babu kuma tun da ya ɗauko wannan topic musalsal akan maganganun shehu ibrahim da suka kauce ma shari'a ya ɗauko maganan waktara ne kalila ya ɗauko saƙaniyar latifu na hawa kanka ya ɗauko in ƙultu kun kun bila ta suwifi ya ɗauko maganan eh, eh, tafsirin shehul islam wanda abubuwa ne ƙwaya hudu wanda duk ɗalibin ilimi idan ya je ya bibiya zai samu mun yi masa dakan da har abada ba zai iya tashi ba sabida mun warware abin a ilimance amma dai bari in karasa muku ku karasa jin wannan bayanin na malam dan in yi wa ƴan uwa musulmi cikakken bayani game da shi wannan shafi na sarki zaki eh in Allah yadda zan yi wa ƴan uwa musulmi bayani dan su gane wasan kwaikwayo da ake yi a wannan shafi na sarki zaki ba munazara ake yi ba wasan kwaikwayo ne ake yi e wasan kwaikwayo ne ba munazara ake yi ta neman gaskiya ba domin za ku ga a waɗanda ake kawowa ɗin a matsayin waɗanda za su soki ɗarikar tijjaniya ko za su yi muƙamala su wa mutane bayanin cewa tijjaniya ba daidai ba ne su kawo littattafan 'yan ɗarika za ku ga wasu mutane ne ayyanannu wasu mutane ne ayyanannu idan ka ɗauke wato shi wannan da ake kira da suna asadus sunna wanda muke kira da suna asadul izala kuma wannan adalci muka yi masa hakikanin gaskiya wannan ne sunan da ya kamata a kira shi in kuka lura 'yan uwa musulmi za ku ga wannan shafi na sarki zaki a kullum wanda 'yan ɗariƙa suka yadda a kawo su tattauna da shi <laughs> bai wuce wannan bawan Allah da ake kira da suna wato asadu sunna ba Musa Yusuf Musa Yusuf kaɗai suka yadda suka samu nutsuwar za su iya tattaunawa da shi domin su ma sun gane abin da muka gane ko in ce abin da kowa ya fahimta shi ne gaskiya wannan bawan Allah ba zai iya yin wata tattaunawa wacce zai taimaki abin da yake taimaka ba ba zai iya yin wata tattaunawa wacce zai tabbatar da hujja kan wanda yake munazara da shi ba to yan uwa musulmi zan tabbatar muku da cewa dukkanin waɗanda suke tattaunawa da Musa Yusuf a wannan shafi na sarki zaki babu wanda ban ɗau waya na kira shi ba ko kuma waɗanda suka fi kowa shahara a shafin din na waya na kira su cewa idan ba su yadda a zo a haɗu ido da ido gaba da gaba tunda dai ga mu <laughs> ga littattafan nasu nan ko da yaushe ga littattafan nasu muna ɗauke da su in ba su yadda a zo a haɗu ido da ido yanda za a buɗe littattafan ba to shi kenan mun yadda ma da yanda suka saba ɗin sun saba cewa a yi a facebook a yi a abin nan a shiga shafin sarki zaki a tattauna muka ce musu to in hakan ne ma mun yadda don mu tabbatar muku yan uwa musulmi cewa wasan kwaikwayo ake yi su yan izala ba su yan dariƙa da ba dan sun gamsu cewa shi wannan asadul izala ba zai iya tabuka komai ba da ba dan sun gamsu cewa cikakken soko ne lusari wanda ba zai iya yin komai ba na rantse muku da girman Allah da ba za su dinga kawo shi kullum ta Allah ba kun ga kullun za a kawo shi a ba shi dama a ba shi mintika ya karatu sai a ce to gobe za a kawo waɗanda za su yi masa challenging ko a ce yau za a haɗa su abin nan za a haɗa su munazara ko muƙabala har me shafin karan kansa wai ya fito ya tabbatar wa duniya cewa shi ɗan tijjaniya ne wai kuma yana gayyato Musa Yusuf yana murna da zuwansa to gaskiya ya kamata a ce mu fahimci abin bai kamata a ce mu zama sokaye haka ba a ce irin wannan wasan kwaikwayo mu dinga ganin sa matsayin gaske ne duk abin da yake gudana a shafin sarki zaki yan uwa musulmi wasan kwaikwayo ne dirama ce kawai ake yi dirama ce amma ba shi ne hakikanin abin da ya kamata a yi ba in ba haka ba yan uwa musulmi gashi mun fito yanzu cikin facebook ɗin muna ƙalubalantar shi wannan shafi na sarki zaki idan ba wasan kwaikwayo ake yi ba me zai sa ba za su gayyato mu ba su yi wannan ganganci ko da na minti talatin ne ko minti talatin ne mana su gayyato mu a gayyato dukkanin 'yan ɗarikar baki ɗayansu kuma za a tono shehu wato Salamu alaikum wa rahmatullah. Ina ganin jawabansa shi malamin san ina ga malamin asali sunna suna da yawa a cikin wannan jawaban. To amma abin da nake so na haska ma 'yan uwa a daidai ne shine shi wannan da ya zo yana maganan a matsayinsu na malamai wanda su suke gaba da asadul izala su ya kamata a kawo su zo su tattauna da mu mu ba mu muka zaɓo asadul izala muka ce ya zo muna yi ba izala ce ta zaɓe shi ta turo shi domin ta ga cewa yana da ƙwarin da kila zai iya zuwa tattauna da shi to wannan kuma ya rage mai izala idan sun ga za su bari shi din zai iya kare manufofinsu kuma shi din zai iya taɓuka wani abu shi kenan babu damuwa su bar shi amma dai wannan mutum ya bayyana ma duniya cewa wallahi tallahi ba ɗalibin ilimi ba ne ɗalibin ilimi ma bai kai ɗalibin ilimi ba ma kwata-kwata ɗalibin ilimi ma bai kai ba sabila da mutum ne wadda muna da labarinsa tun daga kan karatunsa na firamare har zuwa tafiya Sudan da ya yi, da yanda ya je aka yi magana aka masa intabiyu ya zamo yana da koma ba yana da dakushewa na fahimta da dakushewa na ilimi ƙarshen ta ma bai samu abin da ya je nema na digiri bai dawo Najeriya sannan aka zo aka lallaba shi dai aka yi abubuwa to wannan duka ba abin da zan tono wa mutane na maimaita wa mutane ba to amma abin da nake so na faɗa ma jagororin izala a takaice shine asadu suna wallahi tallahi ba zai iya da mu ba wallahi ba zai iya ba wannan karan wallahi ya fi ƙarfinsa kuma ba shi ba duk wanda su izala tunda su suka zaɓo asadu suna suka kawo shi domin ya zo suna ganin ko zai iya wani abu da mu to a zahiri ya gaza ya ishe mu ishara irin dukan da aka masa na kawo wuka a abubuwan karatu wanda babu wanda bai ji ba ko da a ce kana kin mu a matsayin mu na yan dariƙa kai ka san asadul izala ba sa'an mu bane abin da ya shafi bangaren karatu kwata kwata ba sa'an mu bane kwata kwata ba wanda zai zo kusa da mu bane kuma idan da mutum sai wanda sa'ansa ne zai kula ya yi magana da shi akan wata mas'ala idan ba dan al'umma ba wallahi talla wannan mutum ba za a kula shi akan wata maudu'i ko wata mas'ala ta ilimi ba kwata kwata kuma ya amsa muƙabala ya zo a zauna da shi ya san irin tsiraicin da za a masa don na san duk yan uwa sun bibiyi irin mudakala da muka yi cikin abubuwa muka titsiye shi muka hana masa numfashi muka hana masa rawan gaban hantsi akan abin da yana hannunsa yana gabansa yana karantawa muna ce masa koma ka duba ka karanta ba haka karatun yake ba koma ka karanta ba daidai ba ne to amma tun da har an samu wasu daga cikin su malaman izala suna ganin cewa lallai wannan mutumin yana ja musu abun kunya don haka suka nemi cewa ya dakata ya takaita da maganan karatun da yake yi na maganan wai maganganun shekul islam da suka shaba ma shari'a suka ce masa ya dakata ni ban ganin ku ce masa ya dakata ku bar shi ya ci gaba kawai ku ce masa wai ya dakata domin kun ga gazawansa wa kuka ɗauko wanda zai replacement ɗinsa waye kuka ɗauko babu kawai abin da muke jira shine waɗanda suke kiran kansu daktoci su fito malam dakta sani ya fito idan ba zai iya ba ya turo waɗanda suke da suke da murumuru a jikinsu wanda suke da ruwa wanda suke da abin da za a iya ci ko a iya ɗauka mun tattauna wanda duniya dukka ta gani yanda ya ɗauko maganan saƙaniyar latifu wa kankan yanda muka mayar da shi abin Allah sarki mun tattauna warrabu a adani makama kunkun ko in qultu kun kumbila ta suwifi duniya ta gani wannan kuma ba na buƙatar na yi sharhi ko na yi ta'arifi wa mutane babu wanda bai ji ba bai gani ba har aka zo haddi da musta wanda ya kawo maudu'i na ƙarshe aka tattauna maudu'in aka daddale ta aka nuna shi kwata-kwata bai san yadda ilimi ma ya tinkara ba bai san abin da za a tattauna abin da ya shafi janabi na ilimi bai kamata addinin musulunci ya zamo da araha haka ba lokacin da ku da ku ba zama kuna neman yadda za ku haɗa duniyanku ko ku yadda za ku ƙulla abubuwanku na siyasa to kamata ya yi a abin da ya shafi ɓangare na ilimi ku je ku ɗauko ɗalibin ilimi ku saka shi a wannan wajen ba ku je ku ɗauko wanda kawai zai zo ya kunyata ku ba dan wannan abin kunya ne na rantse da Allah da annabi Allah kaɗai ya san adadin mutanen da ‘yan izala ne cikakkun ‘yan izala ne wanda suka kira ni suka ce wallahi asadu suna ya cuce su ya cuce su ya wulaƙanta su sabila da mabadi'u na karatuttukan larabci da bai iya su ba bai san su ba wanda kuma mutane suka rudu da shi suna ganin cewa malami ne koko wanda zai iya yin wani abu kuma ba zai iya ba ba zai iya ba mu ɗin nan duka malaman da ake gwagwarmaya da su a fagen da'awa Sheikh Muhammadu Nasir Sheikh Abul Fatshi, Sheikh Munir Adam Koza babu ɗaya daga cikinsu wanda bai girme shi ba na farko kenan na biyu babu ɗaya daga cikinsu wanda ɗalibin da ike karantarwa ba zai karantar da shi ba wallahi na yi rantsuwa kuma idan wannan rantsuwan nawa ba daidai ba ne Allah zai tambaye ni akai ranar gobe kiyama wallahi waɗannan matasan malaman babu wanda ba zai karantar da asadul izala na shekara goma ba shekara goma kai shekara ashirin shekara ashirin a zaure sun yi karatu a zamani sun yi karatu amma sabila da jahilci da kuma ruwa ya riga ya ƙare ma ɗan zakara wai sai aka zo ana maganan yara wai manya su fito yara na san sun girme shi na farko na biyu sun fi shi ilimi na uku ya yi haƙuri ko da da rana ɗaya ne ya amsa kiran ɗaya daga cikin waɗannan gwarazan matasan ɗaya daga ciki ɗaya daga ciki kar ya ce min ya amsa kiran malam munir wannan wani abu ne sathiyan da aka yi shi wanda ya wuce amma muna buƙatan tunda yanzu mun riga da mun ga huwiyyarka ka san mu mun san ka saboda haka ba za ka iya wannan aikin ba nan nan kwanakin baya muka zo muka danna muku irin bullet ɗin da dakta daga cikin daktoci ɗan uwansu irin bullet ɗin da yake bullet ba shi ba kuma mu abin da muke so duniya su sani mu ba mu ce shehu ibrahim ma'asumi bane baya laifi ba mu faɗa ba wallahi ba mu faɗa ba ba mu faɗa ba Shekul Islam ɗin shi ya nuna mana duk maganan da ya faɗa kafin mu ɗauki maganan mu ɗauki alƙur'ani da sunan mazan Allah domin mu tabbatar da ingancin wannan maganan shi ya mana raf'ul mala amman rafa'a wa qaba da iktida'an bi sayyidil anam a fasali na biyu abin da ya buɗe da shi fi annal a'immata tabarra'u min kulli man khalafa sunnata min aqwalihim wa ara'ihim ya kawo maganganun magabata kafin ma ya zo kansa sai da ya kawo maganganun su imamu malik imamu shafi'i imamu Ahmadu ibn hanbal hatta sahabban manzon Allah yanda suke nuna idan an ji maganan mu wannan maganan nama a auna shi da addinin musulunci idan ya saba da addinin musulunci ya saba wa manzon Allah ya saba ma Qur'ani mu ajiye magana ba ana magana bane kai baka da ba'ad da zaka dauki littafi ka gane kuskuren mu ma balle kuskuren Shehu Ibrahim sabila da kai baka san daidai daga rashin daidai ba baka san rashin daidai daga daidai ba idan za a yi magana a bar malamai su yi magana saboda haka abinda zan rufe wannan sakon da shi shine ku izala bai kamata ku ce kawai ya dakatar da karatu ba ku samo wanda zai zo ya yi replacement ɗinsa ba bai kamata ba ku je ku ɗauko wanda zai yi replacement ɗinsa kuma bi kulle ihtiramin ko da a ce mai shekara ɗari ne za mu girmama shekarun da Allah ya bashi kuma za mu bibiye abun bi wal istiqra saboda kowa ya sani a duniyar social media babu wani malami kamar shi wannan Musa Asadul Izala babu shi babu shi kuma matsalar na su izalan ne yaya za a yi ku ɗauko yanzu misali misali ku ɗauko su shaksiya irin wannan ku saka ta ita ce data na kare tana kare abubuwanku na siyasanku tana kare abubuwanku na aƙidinku. tana kare abubuwa wannan shaksiya fariga shaksiyar da babu komai a cikinta kun yi kuskure wannan malamin izala da ya yi magana ni ban ga laifinsa ba amma matsalansa shine ya fito yana hasada hasada maganganunsa yana cike da hasada yana magana a gayyato shi a zo da shi a'a ka bari idan izala ta yi mitin ta ga ka cancanta su ɗauko ka sai su ɗauko ka su saka ka duk wanda aka ɗauko aka saka ahlan wa sahlan wa marhaban mun yarda mun yarda ahlan wa sahlan wa marhaban amma da sharaɗi kamar yadda asadis sunna izala ce ta ayyano shi tace ce ya zo ya bi mu to kai ma in da ka zo mu san cewa izala ce ta ayyano ka dan idan ba dan mun san asadis sunna yana wakiltan izala bane wallahi bara mu kula shi ba saboda mun san idan muka dake shi ya zauna da gindinsa a ƙasa to izala ce ta zauna da gindinta sabila da yana na'ibantan ibantan izala ne kawai saboda haka kai ma sharaɗin da zai sa ka zo mu fiskance ka shine ya zamanto kana wakiltan izala ne in dai har da lasisin izala ka zo to shikenan ahlan wa sahlan ba da mu duba shekarunka ba ba da mu duba kankantan iliminka ba tun daga wanda bai iya bai iya karanta bismillah ba ma mun zauna da shi mun yi magana da shi mun saurare shi ga wanda ba zai iya karanta layi biyu na larabci ba mun kula shi mun saurare shi duk abin shi ne muna neman kawai Allah ubangiji ya tabbatar mana da gaskiya ya nuna mana gaskiya kuma mu sani mu daɗa sani shekul islam radiyallahu anhu ko da misali rubuce-rubucensa ne na hannunsa waƙoƙin da shehu ya yi da hannunsa daga cikin ‘ya'yansa da almajiransa yakan ba da waƙoƙin a yi dabɗin wasu abubuwa kafin a wallafa a buga. Mu je mu tambaya mu je. a cikin ‘ya'yansa wanda ya haifa da jikokinsa suke kasance akwai wanda idan shehu ya yi rubutu masu yake badawa su duba idan da wani abin da a wannan abin akwai wani wato kwacewan baki a ciki ko kwa misalin wani abu su yi dabdin wannan abin su duba kafin a buga idan da shi ma'asumi ne ƙiddisi ne ma'asumi ne kiddisi ne kuma shi baya kuskure kamar yadda kuke so ku lazumta mana muna so mu ce baya kuskure ne da bara a zo nan yanzu ku akwai wanda ya kai ku tsarkake malaman ku nan aka zo ana maganan yanda kuke amma sako daga maganan Ibn Taymiyyah a zo nan kusa kusa nan kusa kusa a zo nan kusa kusa a sako daga maganan Ibn Taymiyyah ko ko misali a ɗauko daga kan maganan Ibn Taymiyyah kuna maganan babu yanda za a yi 'yan ɗarika suna nuna su alloli ne suna cewa Allah ya ba su kun kono sai aka hasko aka ce daga ibnu taimiyya nan yana cewa Allah zai yi dole Allah sai ya ba da nasara dole Allah sai ya ba da nasara dole kamar yadda babban almajirinsa Ibn al-Qayyim na nakalto daga cikin abubuwan da Ibn Taymiyyah yi na kutse ma Allah da ganin dama ma Allah amma ku ba ku fito fa kun ce Ibn Taymiyyah kuskure sai kuka ce firasa ne firasa ne wanda wannan abin da ya yin baya ɗaya daga cikin sharuɗin firasa babu wani ɗaya daga cikin magabata wanda ya yi firasa ya rantse da Allah ma Allah ya tilasta ma Allah babu amma kuka ce firasa ne kuka ce kar a je jikin kabarin annabi a nemi albarkan kabarin annabi sai gashi ana karanta yadda ake dandazo a jikin kabarin ibnu taimiyya ana mata dawafi kaman ka'aba an da ita rihabul huda kun yarda da wannan kuna ce kar a nemi albarka sai gashi ana shan ruwan da aka wanki gawan ibnu taimiyya kun yarda da wannan a'a to ashe ku ne kuke tsarkake malaman ku kenan nan kun fito kun ce ƙarya ne ibnu taimiyya an yi kuskure kaza kaza ba ku yi ba ba ku yi ba ba ku da gaskiya ba ku da gaskiya duk abubuwan ku sai an samu rashin gaskiya a ciki da siyasa a ciki siyasa daban addini daban saboda haka izala ba za su iya tunkaran mu akan wani abu da ya shafi akan wani abu da ya shafi matsaloli na ɗariƙa kamar yadda mu muke ikirarin duk wanda yake jin zai iya fitowa ya kalubalance mu ya fito ya kalubalance mu wallahi duk wanda zai iya kalubalantar mu akan wani abu akan wani abu tun daga zamanin ibnu taimiyya har zuwa yanzu idan da a tayar da duka shehunan izala wallahi duk wanda zai zo ya taso ya zo mu zauna da shi babu kuma sharaɗin wai da kowata irin fiska da kowane irin siga za mu tattauna da mutum za mu tattauna kuma yau kurakuran da ake karantawa na ibnu taimiyya shi ma idan ya dawo sai ya karɓi wasu in gaskiya yake nema saboda haka da wannan takaitattun lafuzan nake cewa izala ku yi tunani kar ku dakatar da asadul sunna haka kawai asadul izala kar ku dakatar da shi haka kawai ku nemo wanda zai yi replacement din sa. sannan kuma idan kuka ci gaba da sa, duniya ta riga da ta gane cewa gajiyayyen mutum ne mu utallul akhir da baya yi da wata ba'a ta ilimi ko ɗan ƙanƙani ko da na miskala zarratin sunan littafi sunan littafi bai iya karantawa ba baran manta ba littafin shek Ibrahim Madate wai ya dauko dai buga hujja da littafin shek Ibrahim Madate eh, eh Sheikh shek, shek Abubakar Madate wai sai yace wai wai raqaul aswab firradi ala sabbil ashabi gashi nan rubutu ne dara dara a hannunsa amma wallahi dan batalikin nan ba zai iya karantawa ba lusari ne ba yi da wata mamora gaba ɗaya kawai ba yi da mamora kawai sabila da haka da wannan takaitattun lafuza nake cewa shi wannan da ya zo da rasarsa da hasadansa yana daga cikin shi malaman asadu suna din yana ce shi a bashi ya fito zai iya da mu to shi kara hasada ta ciciyo shi ya zo don ya ga wannan ya zo ya tallatu ya sanu da sabila da izala ta wake ya je ya bi ta hanyar da aka ayyano shi izala ta sani mu mun sani wakilto shi aka yi domin ya zo ya ƙalubalance mu mu da shi izala ta sani mu ma mun sani amma mun san ba zai iya ba ya gajiya saboda haka wanda yake ganin zai iya to ya bi ta sama ya bi ta hannun su su malam kabiru gombe sa ayyano shi a matsayin wanda zai tunkare mu in suka ayyano shi shikenan laba as khalas amma idan ba a ayyano ka ba ka sani ba ra mu kula ka ba ba za mu kula ka ba nema kake ka shahara kawai nema kake ka ɗaukaka neman neman mu mu da ganin da muka fito ka san babu yunwa a jikinmu wallahi ka sani ka sani ni ne ma dan kuma ma a cikin waɗannan manya manyan malaman kowa ka dube shi ga ganinsa da ida ka riga da ka san kawai abinda aka fito yi aiki ne na Allah aiki ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka da wannan takaitattun lafuzan muke cewa Allah ya ƙara mana san manzon Allah shi kuma asadul izala idan idan ya gaza to malaman izala su nemo wanda zai koma matsayinsa Allah ya ba mu sa'a ya kara mana san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya samu cika da imani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu